wani yunkuri na tabbatar da tsaro da kuma magance fasakwaurin mutane ma'aikatar shige da fice ta najeriya ta fito da sababbin manufofi da suka fara aiki nan take waɗannan manufofi sun hada da yadda baƙi za su shiga najeriya da kuma yadda za su zauna a ƙasar ministan cikin gida laftanan janar abdulrahman dambazo mai ritaya shine ya kaddamar da manufofin abubuwan da suke addabar mu a halin yanzu maganar ta'addanci maganan shigowa da makamai maganar fita da shiga da yara ƙanana 'yan mata da maza a je wani lokaci a je a sai da su duk za su duba wannan tsarin su gani abu na biyu shine duk wanda ya shigo wannan kasar bako wannan tsarin ya ba da damar a san daga ina ya fito ina za shi ina ya zauna a wannan sabuwar manufa masu neman vizar shiga najeriya za su samu cikin sauki domin an sauya tsofaffin hanyoyi da ake bi wajen samun vizar kamar yadda shugaban hukumar shige da fice muhammadu baban daidai. ya yi bayani duk wani bako kafin ya baro gida in dai yana so ya zo kasar nan don harkar kasuwanci ba don ya zauna ba don ya harkar kasuwanci da abokin kasuwanci dan najeriya shi dan najeriya nan zai yi rubuta mana ga yanzu ne muka bayani muka ce ba sai ya zo ofishin mu ba har mun ba da email address zero a ng. sai aiko in mun yi bincike za mu ba shi visa mu sanarwa mutumin mu sanarwa kamfanin mu sanar airport mutum ya yi tasowa ya taho wannan sauki ne da a ce sai mutum ya je embassy saboda akwai manya-manyan 'yan kasuwa a duniya misali kamar aliko dangote ya iya tafiya yana amurka yana harka kasuwanci wani abu ya taso sai tafi hong kong ba zai iya dawo najeriya eh, visa ba don dokar visa idan da take ko ka karba a garin da kake zaune ko kuma garin da kake kasar ka ce ba dama ka karbe ta kana yawo ba za ka ce kan Najeriya yanzu ka tafi yawo Hong Kong ba kuma ka ce a ah, Hong Kong ku bani visa ina son na tafi India India ba za su baka visa ba to yanzu mu mun yadda manya-manyan yan kasuwa wani suka dace su zo su yi harka irin su Aliko wani suka yi kamar su Aliko Dangote a wata kasa in suna so su zo kasan nan abokan kasuwanci na Najeriya su za su rubuta mana kuma za mu ba wannan visa an samu sauki wani hukunci aka tanadar wa masu fasa mutane muhammad baban daidai ya yi ƙarin haske to yanzu wannan doka ta ce duk wanda ya safarar mutum za a iya kai shi gaban alkali a kulle shi kuma a ci tararsa hatta miliyan ɗaya ko kuma ya shiga kurkuku ta har shekara goma wannan babban bambanci ne kuma ƙasashen duniya za su san cewa a wai ba kawai mun bar mutanen mu sun fita haka ba duk wanda ya safara mutum ko ya fito zai shiga gaba gaban kuliya na biyu wannan doka ta ce a da muna ƙarƙashin ingila wanda suke yin rijista shine ake kira alien registering baki kawai sai mutanen da ba 'yan kasar ingila ba ne <laughs> ko kuma wanda ingila ta raina sai ake kira alien yanzu ko duk wani bako da ya shigo kasar nan amma yana da niyyar zama fiye da kwana tamanin dole ne ya yi a jihar da yake zaune ko a karamar hukumar da yake zaune nan babu da na uku wannan doka tana da wani muhimmanci abin da babu a wancan a maimakon hukunci da a ce wai in kai laifi za a baka tara ta 200 ta ɗari uku yanzu ku tara ta yi ƙarfi doka an ta ƙarfi ya kamata tara ta yi yawa eh, to tare ta yi wa ta kai har wajen miliyan guda ta ba wa fawa ga kuma shugaban shiga da fice ni wanda za a kasance za a iya kama mutum a gaba shi alkali yaushe a kulle to alhamdulillah wa'annan su ne manya-manyan bambanci tsakani waɗannan manufofi sun maye gurbin waɗanda aka yi shekaru hamsin da uku ana amfani da su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya